Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyon mu a yau. Wannan sabon bidiyo ne domin sanar da ku sabon shirin mai zuwa mai suna kundin marubuta. kundin marubuta shiri ne wanda zai kayatar da ku ya nishadantar da ku domin mun tana za muku abin ban mamaki a ciki kundin marubuta shiri ne wanda zai raka kawo muku labaran hikaya ma'ana labaran hikaya zai raka kawo muku labaran barkwanci na soyayya na yaƙi da sauransu har ma irin tatsuniyar gizo da ƙogi ku kasance da wannan channel ta mai farin jini domin jin yadda shirin namu zai rika kasancewa idan wannan ne farkon zuwa ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa ta yadda za a rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo shiri ne wanda zai fara zuwa muku nan ba daɗewa ba kaɗan insha Allah.